domin kuwa wannan kiɗa na ƙoroso kiɗa ne da kanta da tsini <laughs> to yanzu za mu je ga rukuninmu na gaba a cikin wannan shiri inda za mu kasance tare da alhaji adamu alhaji adamu ɗaya ne daga cikin wato masana'an sana'an sayar da soyayye ko kuma in ce ayaba da ake soyawa ba a riga an soya ba <laughs> bakin ne ya riga ya saba da suya <laughs> saboda a koda yaushe shi baki so yake a sami shi soyayye shi yasa gaji na fara faɗin suya to amma za mu kasance tare da shi alhaji adamu wanda yake ɗaya daga cikin masu yin sana'an sai da ayaba wacce ake soyawa wato a gada kenan a don haka ga alhaji adamu to masu kallo sauraro kamar da na muku alkawari za mu zo mu samu shi shugaba na wannan kasuwa na masu sai da ayaba wato alhaji adamu yakuba tare da ni gani gashi salamu alaikum wa alaikum salam to ranka dai ko za mu dan ji takaitaccen tarihin rayuwarka rayuwa ta dai ni mutumin kano ne kuma allah ya zama na a kaduna to tun nan zo nan kaduna a farkon hawan shagari na fara zuwa nan garin kuma tun nan zo ba wata sana'a da nake he wannan sana'a da allah ya kaddata nake ta. kuma a cikin wannan sana'a rufin asiri rufin asiri Allah ya kawo mana shi mun kuma gode Allah don ita wannan sana'a tamu da ka ganta ba nan kaduna kawai ba duk jihohin nan da ka sani suna ta'amari da wannan sana'a tamu Dan ku ita a bace wacce take mu kanmu likitoci suna ba umarnin cewa ga yadda za mu yi da ita ana samun biyan bukata ta wasu marasa lafiya da suke amfani da ita a kowace yake za a bare ta tana ɗanyarta a shanya ta bushe saboda irin wanzu masu ciwo na dabiti akwai kuma zuwa yi ɗanyarta haka su ma suna amfani da ta marasa lafiya suna amfani da ta kuma wasu suna sayanta don jin daɗi in mutum arzikinsa ya kai zo saye ta haka zai saye ta ya sakwara da ita kamar yadda ake yi da doya bayan haka dukkan yawanci mutane suna cewa wani sanin likitoci su rubuta mun zo sai wannan ayaba saboda su bare ta su yi amfani da bawan saboda olsa da wasu ciyoyuka daban kuma suna samun biyan bukata insha Allah saboda haka wannan sana'a babbar sana'a ce mu a gurinmu ba karamar sana'a ba ce. Ah, kamar ka kai kimanin shekaru nawa da kake wannan sana'a to yanzu a takaice zan kai kamar shekara talatin da biyar akalla kenan amma na san na jin ya wuce haka wannan sana'a gado kai ko kuma a kayi haye ne wannan sana'a gaskiya ba ta ne ba ni musabbabin shiga ta wannan sana'a ma wani aboki amini na ne wanda muka taso ya tuntuni to shi a nan yake don ya je can yake cewa zo nan mu ci gaba da wannan sana'a kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddarta na zo muka ci gaba da wannan sana'a kuma alhamdulillah to shi ciyaman wannan eh, sana'an ayaban wato plantain ko agade da ake kiran shi shin sana'an arewa ne ko kuma arewa su ma aro shi suka ko suka riƙe wannan sana'a ni ba zan iya cewa ta yan arewa ce ba ko ta yan kudu ce ba don su wannan ita wannan sana'a ta mu, can dai aka fi yinta sosai amma a nan ma ana shuka ta tana yi kwarai da anya tunda akwai wani kanina da Allah ya azurta yi da gona jikin fadama in ya suka ta za ta yi kamar j5 guda ya je ya ciro ta ya kawo ta ya saida saboda haka kaga ba mu ce ta yan kudu ce kawai ba idan mu zai mu ce ta fi a can saboda su ita suka ba mahimmanci wajen aikinta to amma su in sun yi ta dole su ebo su kawo mana ita nan arewan eh. mu saya mu biya su mai amfani da ita a nan gun to su suke nomawa to ku kuma kuke ci kenan mu su suke noman mu muke ci to malam bahaushe ya ya aro kin da gurin su ya rike kuma eh, ya zama nashi za mu ce malam bahaushe ya aro ta ya zo nan da ita amma kuma gaskiyar al'amari a yanzu a yanzu mu ce wannan sana'a mu muka fi cin gajiyarta a kansu amma sai dai da yake su can allah ya azurta su da gun nomanta eh. ciyaman kamar wani gari da wani gari ake shigo da wannan ayaba zuwa nan arewacin najeriya to yanzu dai kaya kaman ana shigo da ita kaman daga bendal ido kenan zuwa bayesta zuwa kuma nan garin yarbawan nan na aka fi shigo mana ita ta nan gun amma har ta yin lokacin da rani ya yi ta nisa hawa ta zuwa can daga tsallaken wajen kamarun nan da ana shigo ana shigo mana ita to amma yanzu saboda ko ban san abu da sa yanzu ba a kawo mana irin ta ba shi ayaban nan daban-daban ne ko kuma a duka sunan su ɗaya ne ko kuma ko duka iri ɗaya ne eh da za a kiran sunan su guda amma daban-daban ce dan ta bangaren wannan ta wajen bangaren yarba kaga irin ta nan ita ce gajeriya gajeriya amma ta bangaren yan ido ita ce da doguwar nan manya-manyan mai tsawon nan eh kwarai da aniya to shi shi yana da lokacin yi ne ko kuma kowane rana ne lokacin shi eh ita ma tana da kaka kamar yadda muke da kaka da gero da komai to ita ma lokacin nan take fara zuwa don a lokacin nan za a ganta ta yi yawa tun daga watan tara goma sha ɗaya sha biyu to watan ɗaya watan biyu to za ta fara ja baya in watan biyu wuce za ta fara ja baya tana ja baya tana ja baya har kuma eh ita wannan plantain to shi ciyaman kamar shi wannan sana'a na plantain da kake a Kaduna banda Kaduna ka taɓa zuwa wani guri gaskiya banda a nan Kaduna ban taɓa zuwa wani guri don ko sayan ta ban taɓa zuwa wani guri ne abun nan ba sai dai wasu an ta irin wannan wahalar mu tashi wasu daga nan cikin kungiyar mu ta yan plantain mutuwa su je can su sayo su kawo mana ita ciyaman ka san shi ayaba kaman kayan ruwa yake menene asaran da me yake kawo mishi ko kuna asaran shi ko wani abu ko ya rufe ko wani abu gaskiya wani sa'in muna asara sosai kuwa fiye da yadda mutum baya zato saboda in aka ce zafi ya zo in ta nuna ba ta ɗaukar lokaci take lalacewa saboda haka kuma muna kira ma ga gwamnati insha Allahu ta taimaka ta ba mu injinan da zamu rika drying din wannan plantain ne kun a shanya ta a ranar ta bushe saboda irin wannan masu ciwon dabiti amma ya ka samu inji wanda zai wanda drying dinta kaga ba wata kura da za ta taba ta ba wani abun nan ana fito da ita ya sa ta a a nika a silin dinta a cikin leda kamar yadda buhun sowan bita yake muna fata Allah zai kai mu wannan lokacin muna kira kuma ga gwamnati ta taimaka mana da irin wannan injina wanda za mu yi wannan aiki da su uh, ciyaman na san daga sana'an ayaba watakila baka wani sana'a to wani wani irin amfano ka taba samu a cikin wannan da ba ka taɓa mantuwa da shi ba to ba shakka banda wannan sana'a tun da zo kaduna sai dai akwai lokacin da nake sai da amfani da sai da kwai to amma gaskiya majoritin sana'a ta wannan plantain wannan plantain kuwa rufin asiri ya samu tunda mun yi abubuwa muhimmai a cikinta ba haka kuma ga iyalin da muka samu muka aura a nan garin muka da sauransu ga yara na an samu da sauransu duka alhamdulillah to ciyaman gashi kai shugaba ne akwai yaran da ka suke karkashin ka anan da kake koya musu sana'an ko kuma a ciyaman ka ci ne kai kaɗai ka kai filo na ai munan wani kamfani ne nan da kake gani babba tunda wannan kamfanin da kake gana plantain salamati profit cooperative society akwai tana ɗauke da masu sana'arta a nan a ƙarƙashi na kawai zalla za a samu mutum sama da ɗari suna amfani da ita a nan gun kuma nan suke ci suke sha suke wanda akwai yara wanda suke iyayen suke jin daɗin wannan harka da suke a nan gurinmu akwai kuma wanda suka riga suka girma ma su kansu suna ɗauke da wasu yaran a ƙarƙashi na. to ciyaman wani irin godiya za ka yi ga wannan gidan tv na mai tv da ya zo hira da ku a cikin wannan sana'a naku mai tv ina godiya ga wannan ma'aikata na gidan baya tv kuma ubangiji allah ya kara ɗaukaka wannan gidan tv allah ya sa bayan haka wani lokacin da za su zo nan gun zo da mu ma mun bunƙasa to gidan tv ma muna fata allah ya faɗaɗa shi allah ya ɗaukaka masu aikin a wannan gidan eh. so ciyaman na masu ayaba kenan na plantain a nan garin kaduna wanda shi sana'an malam bahaushe kun san yakan iya zuwa ya je aro sana'a kuma ya kara a cikin nashi kuma ta zama kamar shi ne yake yi so ba zan cika ku da surutu ba daga nan da mu dakata mu ce mun gode ni ne naku mai tala'im loko tare da abokan aiki na nuna musa da garba sani sadan muke ce mu huta lafiya